ma'ana wata rana aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai shige wani juji sai fitsari ta kama shi suka ce aka ce sai tsaya ya fitsari aka ce saboda ko tufar da yasa ba za ya samu daman ya tsugu ya tsuguna ba ko ko a'a wannan wurin da ya dace a ce ya tsuguna ba قال حدثني سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال عن كربودك سيدنا حذيفة رضي الله عنه وانا أكيد في صاحب السر ما أبو السر إذا من الله صلى الله عليه وسلم إن من الله كيف أن تشهد وإنسو أسرار ديكي بأفدا مسورا متعني بأ جنس حبيت قال يسي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبت ناغا منزن الله صلى الله عليه وسلم أو قال كوكو تيواي لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم تبت منزن الله يا زور سباطة قوم جوج وأنس متاني فبال قائما sai bukatar ya yi fitsari a sai ya fi tsarin a tsaye ba a ce manzon Allah yana fi tsari a tsaye ba matsala bukata ta kama su daya yayi to wannan yana nuna cewa in bukatan haka ta kama aka yi ba kafirci bane ba laifi bane amma in bukatan haka bata kama ba mutum bukatar haka ta kama kuma a nesa ko a inda kake ka kadaita bukatar haka ta kama saboda yanayin wurin ba za ka iya tsugunawa ba da manyan da rigunanka sa'annan kuma za ka iya yin fitsarin bai fantsamo maka ba in kai ba kai laifi ba ba wanda zai ce kafiri amma kowa ya san cewa fitsari in za a yi a samu a tsuguna abinda manzon Allah ya aikata kenan wannan ya aikata su daya ya aka ce ya halatta in mutum ya karka ce mishi kafiri sabanin arne da za ku ba kanti yana unguwanku ya fito da tawul ya kama yana ta fitsari wannan ba abinda ake magana ba kenan wannan matsala ce daban arna ke yin wa'annan kai ma kada ka ga mutum bukatar ta kama shi ya tsaya fari ka ce masa arne ba shi ake ba abin da ake nufi babu man akhadha al-ghusna wa ma yu'zi an-nas fi tariqi farama bihi yace babin da ke bayanin wanda ya tsinci wanda ya dauki reshe ko kaya ko kwalaba ko duk wani abin da zai cuci mutane akan hanya ya dauka ya jefar menene hukuncin wannan ya halatta ko bai halatta ba eh ya halatta wani lada zai samu in yayi haka to shine fikihun mas'alan kenan ma'ana kaman kitabul fiqh kace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasdiqu imanihi thumma ma'rifatu ma har zuwa karshe to wannan littafin hadisi sabanin haka nan yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasdiqu imanihi thumma ma'rifatu sai ce saboda manzon Allah yace kaza kaza kaza to shine sai ka dauki Fiqhus sunna ka dauki hukuncin. na fikihu da dalili daga jigo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce haddathana Abdullah ibn Yusuf أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام البخاري شيخ سأتشون الرواية shine Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi hmm. almajirin Imam Malik hmm. ka Imam Malik yana da manya manyan almajirai su Abdullahi ibn Wahab su Abdullahi ibn Yusuf Abdurrahman ibn Qasim su Sahanunu ko da yake su Sahanunu ba su samu sun je su yi karatu Imam Malik kai tsaye ba yana da manya-manyan malamai da suke in ka lura mai wannan imam bukhari to da yawa za ka ga ana karanta hadisi ba za ka taɓa gani ya rawaito riwaya daga imam abu hanifa ko imam shafi ba har zuwa karshe ko imam ahmad kaɗan za ka gani amma so da yawa za ka ga imam malik imam malik imam malik saboda darajar imam malik sa'annan kuma duk babin da ya kulla hmm. in yana da riwaya da aka rawaito ta imam malik saboda darajar imam malik da ita yake farawa hmm. yanzu za a ce littafin bukari ya baya girma malaman fiki da ita yake farawa to sa'an nan almajiran imamu malik in kana so ka san darajar imamu malik sai ka karanta almajiran imamu malik za ka zo ka ga su kansu matsala ɗaya imamu malik ya faɗa abdulrahman ɗan kasim ya ce kaza ashabu ya ce kaza ibnu kaza ya ce kaza ibnu habibi da su maziri duk kowanne in ya ga cewa ga abin da yake daidai sai ce a a rahimallahu sheikha Allahu akbar rahimallahu malikan rahima kaza kaza kaza amma ga abin da yafi dacewa hmm. saboda darajar imamu malik imamu malik kansa abin da yasa suka samu darajar kamanta kamance ko yawan yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. dan da ba su koyi da manzon Allah ba ba za su samu wannan daraja ba mun gane ko mm. da imamu malik ya tashi cikin madina ai yana da malamai yace kafin ya zauna yana fatawa sai da malamai kusan 60 ko 70 suka ce da ashe akwai malaman sa su eh, su eh, abin nan eh, manene rabi'atu ra'ayi da manyan manyan malamai suka karantar da shi sa'an nan ya zo ya ga cewa ai sai ka girmama malami amma duk zancen malam in ya saba da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka taba tsammani cewa malam da ganga ya saba da zancen manzon Allah a'a ba da gangan bane bai sani ba ne ko hanyar da ta zo mishi wannan hanyar ya ce to kai kuma kana da ingantacciyar hanya sai ka ce ai Allah ya ji kan malam Allah ya gafarta masa ai abinda manzon Allah ya faɗa din shine abinda za a dauka ai ai mun gane ko to da haka manyan malamai suka samu daraja su Abdurrahman ibn al-Qasim su so Allah ya hore musu abin hannunsu ya tashi daga Masar ya je gar Madina ya ce ya zauna shekara bakwai ko goma a cikin Madina yana karatu rin Imam Malik da ma da guzurin sa ya tafi Ya ce bai taba sarrafa dari ko ya zama taro ko mene a'a da guzurin sa je yana karatun zuzurutun karatu har ya gama karatu ya tashi ya koma Masar To Sahanun ibn at-Tinisi to yana yana yana yana kasan magrib bai yi karatu ri imamu malik ba Allah bai hore masa guziri a kuɗin mota ko kuɗin jirgin sama da za shi har madina wurin imamu malik ba sai yaya za yi ala illa takun iblun fami iza sai ya tashi daga garin su da yake abdurrahman dan Kasim ya fi kusa da shi sai ya zo wurin ya zauna yana samun yana aran ilimin imamu malik to shine yake jin takaici yace kuntu ataraddadu inda ibn al-qasim وجوابات مالك تصل إليه لح الله الفقر لولاه لاستغنيت بمالك عن ابن القاسم yace na kasance ina raye nakan nika yi taraddudi nakan zo wurin Abdulrahman dan Qasim ina ɗaiban ilimi ga tambayoyi da Abdulrahman dan Qasim ya aika ma Maliku Madina aka kawo jawabi ma'ana maliku na raye ina raye amma tir Allah wa daraja talauci ba ni da kuɗin da zan tashi zuwa Madina in je in karatu irin ma malik yace in ba haka ba ya eh, me za ya eh, me zai sa me zan nema wurin Ibn Qasim Allahu akbar to sa'an nan eh, eh, eh, abdullahi dan yusuf a tinisi shi kuma yace na malik mana shine almajirin imamu malik a cikin wannan sanadi mm. to imamu malik shi ma shaykhun sa anan sumayyi daga abi salih sa'an nan daga abu huraira shine yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace bainama rajulun yamshi yayin da wani mutum ya kasance da yana tafiya cikin mutanen da kenan mm. manzon Allah sai kawo musu labaran mutanen da abubuwan da yake sun yi masu kyau don su koyi da shi dama aka ce al hadisu aw as sunna huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin mm. ko manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya ga an ya tabbatar mm. to shine ake cewa hadisi ko sunna yace wani mutum yana tafiya a hanya waje da gusna shaukin sai ya gare shi ya ga kaya fa akhadahu sai ya ɗauka ya jefar fa shakara Allahu lahu sai Allah ya gode masa wa ghafara lahu ya gafarta masa Allahu akbar to yanzu ya baka fikihul mas'ala yace menene ka kace fasalun wa yajibu alal insani aw yanbaghi alal insani in ka ga abu a hanya ka dauka kada cuci dan uwanka to sai ka ma hannunka yace ai manzon Allah ne ko kwadaitar a cikin haka ga fadalan da manzon Allah ma ya faɗa shikenan kana da dahir har abada ba za ka ta ba wanda zai iya zo ya ce dan me saboda kana da dahir amma duk abin da ka dauka ba dahir kada ka taba yanke tsammanin cewa bayan shekara 20 ko 30 ko 40 wani zai zo ya ture ka ba ba ka da yadda za ka kai don fushi da fada da menene da zazzaro idanu ba za su biya ma bukata ba menene dalilin ka babu yace wani babi yanzu an yi magana cewa in mutum ya ga abin da zai cuci dan uwansa a hanya ya ɗauka ya jefar Allah zai ba shi lada to ina ga wanda shi zai kawo abin ya sa dan adam ya cutu to bayan ya nuna hukuncin tsabtace hanya mutane su wuce kada su cutu dan duk abin da zaka yi cuci dan uwanka Allah baya so to sa'an nan kuma sai ce sai ya kawo wani babi ce babu wani babi idza ikhtalafu fi tariqil mita'i in mutane suka yi sabani akan babbar hanya ko farfajiya ko fili ita ce farfajiya ko أو fili فيلي تكون بين الطريق ثم يريد أهلها halbuniyana. faturika minha at-tariqu sab'ata azru'in yace mutane in suka je suka kama kasa ko suka kama unguwa za a gina unguwar ko gari ko za a yi gine-gine manzo Allah yace sai a fitar da hanyar titi Allahu akbar manzo Allah ko ina yana shiga kenan ko an koma lan an sanre ko NRC kenan ko Nigerian Road Construction ko yanzu manzo Allah yana nuna yaya za a yi saboda kada a yi gidaje su matsi su mammatsu mutum ya mutu yaushe za a je da mota a dauko shi in an kwana kwana suka zo ina za su samu su shiga in mutum in ka mace na nakuda yaya za a kai mota har bakin kofar gida a dauko ta sai a fitar da hanyoyi a yalwata ma mutane shine aka ce in ma mutu suke yi wannan yace filin sa ne wannan yace bangaren sa ne aka ce to sai a cire zira'i bakwai kai ka hakura da wani bangare kai ga saboda alli anna al amma muqaddamatun ala al khassa wannan bangaren ka filin ka ne zaka gidanka maslahat za ta dawo ne kanka da iyalinka wannan filin sa ne maslahan za ta dawo kansa ne amma in aka yi hanya ko masallaci ko kasuwa ko asibiti maslaha da ta shafi al'umma baki daya ka'ida shari'ar musulunci in maslaha ta shafi al'umma baki daya ta hadu da maslahan da ta shafi mutum daya sai a gabatar da maslahan da ta shafi al'umma don ta fi amfani shine sai aka ce sai a fara fitar da hanya hanya kenan ce in kuma mutu suka yi sai a ce to a cire kai ka hakura da wani bangare saboda a cire hanya kar kowa ya zai gina duk a zo a gina in aka bar mutane wannan sai ya je ya gine a kurdufi wannan ya gine a fatami wannan ya gine duk sai a toshe inda ruwa zai zo ya ruwa zai zo ya wuce lokacin damana sai mai faru sai barna ko to ya kamata mai unguwa da hakimi da sarki duk a sussan sussan waɗannan matsalolin in ana zaune unguwa ba daidai bane dan ina da gidana ko kana da gidanka sai ka sa kwaro kana fitsari yana wucewa hanya ba za ka iya tsaga rami yanda abin zai shiga ya je hadu babban rami ba sai dai babu ruwanka tunda kai kayi cikin gida ya fito ba ruwanka da waje ba ruwanka da hanya ya za a gyara hanya ta lalace hanya duk cutar tana dawowa kanmu ne wani shi ne yana da kuɗi babu ruwansa tunda ya je abar sun bashi gududufi ya je sai zai gina gida ba wanda zai ce dan Allah a tsaga hanyar da ruwa za ta wuce eh, da ruwa zai wuce a tsaga hanyar da ruwa zai wuce sai a zai a yi lokacin ba lokacin damana bane wuri ya bushe sai lokacin damana ya zo sai a ga a ce an toshe hanyar da ruwa zai wuce in aka yi damana kenan aka yi ruwa sai ruwa ya zo ya taru ruwa ya taru ya zai sai rinka komawa karkashin gidajen mutane wanda gidan shi ba karfi sai karye wanda gidan shi ba kaza kaza to da an yi aiki da ilmantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an huta Allahu to fiqhun kenan Imam al-Bukhari ya faɗa muna to menene dalilin ka ya Imam al-Bukhari sai ce haddathana Musa ibn Isma'ila yace Musa dan Isma'ila shine ya bani labari malamin sa قال jarir ibn hazim shi ma yace malamin sa jarir dan hazim shi ya bashi labari عن zubair ibn khirrit daga Zubairu dan khirrit an Ikrimata daga Ikrima qala yace samitu aba hurairah radiyallahu anhu qala yace ji da kunne na sayyiduna abu hurairah Allah kara masa yadda yana cewa me abu hurairah yaji manzo Allah na fada yace قضى النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله يا زرتد حكمتي يا حكمتي يا تي إذا تشاجروا في الطريق الميتائي in suka yi mutu suka yi gaddama hayaniya ta tashi a unguwa wannan sai ai bangaren mu ne wannan sai bangaren mu ne to yaya za a yi sai a kyale kowa ya gini yadda yake so to ina maslahan al'umma baki daya kai maslaha ka ce kai gini a nan ni maslaha ta ce ni a nan wani maslaha ta ce don haka muka mallaki al'amarin dama in al'umma ce ta mallaka kafin a cire ma kowa nasa sai an cire hanya an cire wuri kaza sa'an nan a raba ma kowa wurinsa in aka wayi gari kowa ya gada ne al'amarin ya zo ya cushe kowa ya ce a'a to sai a zo sarki ko mai unguwa ko hakimi ko alkali ya zo ce to kai ka hakura da ɗan cikin sai ai adalci kar a ce kai ka bada mita arba'in wannan ya bada mita ashirin don an fi son shi a'a kowanne sai ya hakura da gwargwadon abin da za a ga ya dace don a fitar da hanya shine suka ce manzo Allah hukuncin da yake na iza tashajaru fi tariqil mita'i bi sab'ati azru'i sai a auna zira'i bakwai zira'i kuma ba wannan lalle sai wanda za ka yi a'a zira'i na wurin land and survey yanda suke aunawa da wani irin ma'auni suke au wani suka ce sai a tsaya bakwai din wani suka ce ai bakwan alama ce ma'ana ramzi ne in aka ga bakwan yayi in bai ba sai a kara a fadada yanda za a yalwata don ba a son kunci komai ba a son kunci a ciki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin alaman arziki ko jin daɗin rayuwa mazauni yalwataccen mazauni da abar hawa lafiyayya da mace eh, eh, saliha wa'annan abubuwa da manzo Allah ya kirga guda uku mace saliha mace mutum ya kirki da mazauni yalwatacce da abar hawa lafiyayya duk sa'an da ka daya a cikin wa'annan zai ga rayuwa ta dagule duk sa'an da Allah ya jarrabi mutum da fitinan nan mace hankali shi baya kwanta yana wurin hira yana wurin aiki hankali shi kwance da ya doso gida sai gaban shi ya fati duk sa'an da mutum ya je da safe ta da motarsa sa ko cikin sanyi ne batir yayi sanyi ko mota amma wani abu ya ga mota ta ki tashi sannan duk tsarin su sai canza sa'annan kuma duk sa'annan mutum yake da iyali sa'annan mazauninsa kuntataccen mazauni shi ba zai yi yalwata ba matarsa ba za su jadi ba yaya ba za su jadi ba sai ga rayuwa duk ta lalace su sai an samu yalwataccen mazauni da lafiyayyar abar hawa da matan kirki su sai ga mutum ya ji daɗin rayuwa babu nuhu ba bi ghairi izni sahibihi to imam al-bukhari ya shigo kuma wata mas'ala yace babun nuhba babin da ke bayanin hukuncin wa wasu a wasashe dukiyar mutane ko dukiyar kasa ko dukiyar ma'aikata ko dukiyar ministry ya halatta ko bai halatta ba menene sa wata illa ke cikin mai yin wannan yace babu nuhba mecece nuhba wa wato kenan ko wa wace dukiyar kasa ko dukiyar office ko dukiyar state ko dukiyar ah, ministry ko dukiyar ma'aikata ko makaranta ko unguwa ko ko menene duk sa'an da wa'ansu suka wawashe dukiyar ku da kuke cikin kasar ko ofishin ko wannan station ko menene za ku ji daɗi to za mu ji mai wannan hukunci manzon Allah ya yi. kafin ka zo ko da yake al'amari ya zo a makare kowa ya riga ya girma ya riga abin da yasa gaba shi yasa ko ba jahannama ba in Allah na da wuta kasa da jahannama sai dai a shiga to amma in aka tarbiyyantar da ƴaƴa akan haka kafin su zo su kai lokacin da za su iya wawasa din sun san tsoron Allah suna da rigakafi sai su rinka tunanai lokacin da yake firamare lokacin da yake sakandare lokacin da yake college ga abubuwan da aka faɗa masa ya zama masa jini sai ce a'a ba zai haka ba don ya san zai koma lahira amma aka je aka koya musu boko turanci kadai wallahi tallahi yanzu ba su da hankali ba su da tunane su kuma suna ganin wai suna da ilimi sai ga suna da ilimi suna ganin suna da ilimi amma ba su da hankali wata matsala ta taba faruwa a kasan Ghana a Accra Ghana 1960 zuwa baya duk wanda ke karanta jaridun Ghana Ghanaian Times Daily zai karanta wani mutum ana ce da shi Kwasuwanzi wani ko Anthony General ne ko Chief Justice ya je karatu ingila ya zo arne ne sai musulunta wata shi da ya karanta alkur'ani ya sauke eh? yanzu haka yana zaune ingila kwautuwanzi ake ce da shi an tuna suke prosecutor lokacin da suke sha'anin siyasa wata matsala ta faru a kotu manya-manyan lauyoyi aka zo za su kare arna arnanci arniya shi kuma sai ya zo sai da suka gama turancin su baki daya kowa da tayi da kotu ya turanci baki ɗaya ya gama sai ce ba ku da laifi za ku yi wannan duk baki ɗaya ni ma da na dawo ingila haka nake ganin na da ilimi <laughs> haka ya faɗa mu sai jikin kowa ya sanyi ce za ku yi haka ni ma lokacin da na dawo ingila haka nake ganin na zo da ilimi hmm. ai dai kun san ko filin jirgin sama mutum ya je na ingila ya sauko ya zo a kara zai daga kafa da ko balle mutum ya je zauna ingila ko kasuwanci ya ko ya ce ni na yi karatu jami'o'i guda uku a ingila oxford da menene cambridge da wani ne guda uku ya ce ya yi karatu da ya dawo a kara yace yana ganin sun fi kowa ilimi Ya ce bai taba sanin cewa shi jahili bane sai da ya fara karatun alkur'ani ce sai da ya fara karatun alkur'ani sai sa ashe jahilci suka je suka ɗebo da sa'an nan kuma yace yanzu ba ku da laifi ku faɗi wannan abubuwa da kuke faɗa wanda ya san ankara da takuradi shine zai ce ma ankara ya fi takuradi ko takuradi ya fi kamar wanda ya san kano da jigawa shine zai ce ma kano ta fi ko jigawa ta fi amma wanda ba inda ya sani sai kano ina zai ce wanda bai san ko ina sai jigawa ina zai ce yace ba abin da kuka sani yace nayi wa'annan karatu tuka kuma na zo na karanta alkur'ani ni ne zan iya ba ku jawabi akan wannan ba Allahu akbar yasa duk sa'an da mutum boko kadai kada ce taba fi da tsammani cewa shi fa ba da hankali Allah ba shi da ilimi ba shi da ilimi babban illan da ke ciki shine duk wanda bai da ilimi wanda yake da jahilci ya fahimci cewa shi jahili ne to duk sa'an da zaka nuna karantar da shi za ku zauna lafiya zai fahimta amma wanda yake ba shi da ilimi ya ajiye kansa shi malami ne to za ku yi wahala da shi in kana so garabu da gudu. shi man la فأدرى أنه لا يدري فأرشدوه فإنه مرشد ومن لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فاجتنبوه فإنه شيطان وند بيسني با ya iya fahimtar cewa bai sani ba to ku shiryar da shi zai shiryu amma wanda ya kasa fahimtar shi jahili ne ya za ka yi ba ka da yadda za ka yi to ke sa dabara na turanci duka na ilimin boko yaya za ka yi ka tara dukiya ya babu zancen lahira fa a ciki babu zancen ka tsarkake zuciyarka a ciki babu zancen ka a'a yaya za ka yi ka gina duniya yaya za ka yi ka ji daɗi ko da kowa ko ya halaka sa'an nan kuma ba fajin daɗi ne a ciki ba don Allah ma cewa ya ya'lamuna zahiran min alhayati dunya zahirin kawai suka sani wa qala ubadatu ubadatu yace bayana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah nan tahiba yace mu yi mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu wasa dukiyar mutane kada mu sace dukiyar mutane kada mu ɗebi dukiyar mutane قال حدثنا ادم بن ابي اياس معنى ان كزو ذاك مبايعه ذا الله سي مك الكوري kada kai shirka da Allah kada kai kafirci kada kai kaza kaza kaza kada ka zalunci mutane kada ka wasa shi dukiyar to a lokacin sai dai sai wasa shi dukiyar mutane shi dai Allah manzo Allah ya hana shi ke nan su amma yanzu kowa ke ya san wace illa ke cin wa wace dukiya ko akwai illa a ciki kowa yana ji a jika ko قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده abu ummihi qala yace na manzon nahan nabi sallallahu alaihi wasallama anin nuhba wal muslati yace manzon Allah ya hana awawace awawace dukiyar mutane awawace dukiyar mutane kuma manzon Allah ya yi hani a yi musla ne a lalata halittar ɗan adam a yanke hancin da adam ko a yanke kunninsa ko a kwakwale idanunsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace la umassilu fayumassalu bi wa in kan wa in kuntu nabiyyan ba zan yi musula bane ma kada ainin ko da nake nabi annabi me me dai zai za a yi yace wa idza qataltum fa ahsinul qitla a yanke kai shi kenan yasa duk inda ake hukunci ake shari'a za a kawo su aiki akwai ƙwararru waɗanda suke sun saba suna da karfin zuciya in baka saba ba ka rika kan sakali sai hannu kai tarawa sai ka je ka jimma mutum ciwo akwai wanda da ya zo kat shi kenan kai sai ka kai ya faɗi an gama da shi kenan an zartar da hukuncin Allah madaukakin wanda kuma bai iya ba aka yi rashin sa'a sai a yi to biyu so uku to kaga mutum ya galabai ko to har addinin musulunci an kace har in za ka yi kisa wa idza qataltum fa ahsinu al-qisa kai kai kai wal yuhidda ahadukum shafaratahu mutum ya wasa dukan kan sakalai takobin saboda da an zo kat shike to wannan wa waso kenan ko ko waso so ko wa waso to wannan an haramta don sai ce ai ya ce babu nuhba bi ghairi izni sahibihi wai ba da izinin mai abin ba saboda a togace wata matsala da malam malam yace wa talafa ulama fi ma yunsaru ala ru'us sibyan wa fil a'rad yace sai malamai suka yi sabani wa wasan da muka fada haramun ne to amma in aka in ana buki ko ana angwanci da ana yi in aka daura aure ranar bude kai ko ranar da za a tare sai a kawo yara a cika su daki a zaba musu ko halawa ne ko kudi suna wasu suna ba aka ce wannan ya halatta don dama shi sa ce bi ghairi izni sahibi ba da izinin mutanen unguwan ko garin ko station ko makarantar ba قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن صلى الله عليه وسلم yace an abi hurairata an karbo daga abu hurairata Allah ya kara masa yadda shi qala yace qala qala fi'lu madin kenan ko mabniun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wa asluhu qawala qawala فلأن القاعدة في التصريف أن الواو والياء إذا إذا انفتها إذا إذا توسطت وانفتها ما قبلهما إذا تحركت الواو والياء وانفتها ما قبلهما قلبتا ألفين لذلك تقول قال باء جاء أصله قول بيع جيع والقائلة أن الواو والياء أن الواو والياء idza taharrakata in aka yi musu wasali ba sukuni ba wan futiha ma qablahuma harafin da ke gaban su aka yi masa fataha sai a mai da su alif Ka'ida ilaliya wa qala ay fi'lu madi annabiyyu fa'ilu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih sallallahu alaihi jumla du'a'iyya la تقول صلى الله عليه وسلم جملة دعائية من الفعل والفاعل لا محل له من الإعراب لا محل لها من الإعراب لا يزني لا ناسيا يزني فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجاذب وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها ها الثقل أو التعذر الثقل la yazliyu لا يدعو يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده وعلامة ضمة مقدرة منع من الثقل معنى الواو ده يا إن سكدوا محل رفع ضمة رفعة to ba za a fito in ka ce la yazni yu la yad'u zai yu amma akwai sikal akwai wahala ko gwaranci ko to shine sai aka je da shi tafsir la yazni الزاني فاعل كينا كو فاعل لا يزني كينا حين ظرف منصوب على الظرفية زمانية أو المكانية زمانية حين ظرف منصوب على الظرفية زمانية يزني جملة في محل جر بإضافتها إلى حين حين مضاف ويزني حين وقت زناه ساعة يزني يوم يزني لحظة يزني هذا هو الظرف وهو الواو واو الحال هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مؤمن خبر المبتدا مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إذا كان المبتدا بهذا الرفع زيد قائم محمد أما إذا هو الضمائر كلها مبنية هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع المبتدا مؤمن خبر المبتدا وهو مرفوع بالابتداء بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال أي حالة كونه مؤمنا ma'ana manzo Allah ce la yazni zani mazinaci baya yin zina ko nufin yin zina hina yazni yayin da yake zina wa huwa mu'minu lokacin da yake zina aka ce ba mu'mini bane malamai suka ce an ɗauke sifan imanin wani suka ce hasken imanin wani suka ce an zare imanin wani suka ce in ya dawwama yana yi za a zo a zare imanin wala yashrabul khamra alwawu sai ka ce bi hasbi ma qablaha idza kana ma qablaha yaqtadi istinaf taqulu alwawu istinafiyya إذا كان ما قبلها يقتضي العطف تقول الواو للعطف أليس كذلك؟ لا نافية يشرب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الخمر مفعول به والفائل ضمير مستتر تكيره لا يشرب الشارب الخمر حين ظرف يشرب وهو مؤمن معطوف على لا يزني زاني وهو حين يزني وهو مؤمن وإن متى ينجيع a lokacin da yake shan giya din nan ba ta yi wa yana da imani ba zai taba yi wa yana da imani ba ba shi da imani wala yasriqu hina yasriqu ai mai sata baya sata a lokacin da yake sata din ne zama fa yana da imani wa huwa mu'min da mai zina da mashayin jiya da barawo mai sata sa nake wala yantahibu la nafiya yantahibu fi'lun mudari'un kama sabaka نهبة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتاة ظاهرة في آخره يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ما موقف ما موضعها من الإعراب جملة في محل نصب صفة نأت ليرفع النهبة وي ميواوته بايا واوسا دوكيا wat mu duba ta'birin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo alfazun nubuwa Ya mu waɗanda suke wawashe dukiyar mutane ba za su wawashi wani wata dukiya wacce take ta kai har mutane su rinka kallon dukiyar da idanunsu ba a lokacin mai suna da imani ina ma'anan mutane suna kallon dukiyar da idanunsu ma'ana abin da ka ɗeba ɗin yana da kima har zai sa mutane su ji ba daɗi su ta kallon ka kana cikin motar miliyan ɗaya sun san albashin ka duk bai kai ba da sun ganka kana wuce sai ta kallo wannan dukiyar mutane Allah ya